Alhaji Sule Lamido wanda ke neman jam'iyyar PDP ta bashi tikitin takarar shugabancin Najeriya a zaben shekara ta 2019 da ke tafe na ansa tambayoyi ne dangane da kalaman tsaffin shugabannin Najeriya guda biyu wato Olusegun Obasanjo da kuma Janar Ibrahim Badamasi Babangida game da halin da ƙasa ke ciki. A ƙarshen mako ne dai kafofin labaru suka ambato Janar Babangida na ba da shawara ga shugaba Buhari ya janye takara a zaben baɗi domin baiwa matasa masu jini a jika dama su gwada basirarsu wajen fitar da najeriya daga matsalolin da ta tsinci kanta a kai to amma alhaji silalami na cewa abu ne mai sauki tsarin mulkin najeriya ya ice a ja najeriya so da ka wajen shugabanci mutane za da yanci su zaben su akwai jabi wajen guda 36 ko wajen hamsin ma masu sai yaran matasa su sa yaran matasa babu laifi saboda a zo a zo wajen yi kamfen wajen zaɓe wannan kuma hukunci a gun yan Najeriya amma ka zo ka shi kenan hukunci ne dole a kula ba wani ba ya kai domin ya saba demokradiya yancin shi shine demokradiya na da yanci in zaɓe wanda ke so kamar yadda a baya aka zage PDP aka ce ana son Buhari aka zaɓe shi akan yanci wannan yanci da ce Buhari bai iya ba a sake shi da haka akwai jam'iyyu ba iyaka akwai PDP wa uba uwa jam'iyyu da kusan jam'iyyar da haka duk a zo a yi sa'in takara sau daga yan najeriya sun kunta ba shi ba da haka bacin a baiwa matasa dama a ce ko masu jini a jikarsa abin nan bai taso ba kenan to in ka kalli ai kafin ne ba za ka manka ba domin dai kalli ai ne mulki a jigawa duk wanda ya sama a daga jigawa matashi ne ga dai wanda ya mana minista farfarkon nan aiman maduri kai matashi ne sannan aka yi professor ya aimace wanda cikin bangaren rukun mata wanda ba su mafi wa jigawa sannan ba na aka yi nura eh, ya yi misali da shi ka talatin da sannan ba na aka yi hawa saboda haka mu a jigawa ai ba mun wuce wannan abin da muke daga a wata faɗa yanzu mu shekaru da ya wuce a jigawa tun tun tuni da mu ne ai ba mu misali jira da wani fata maka tashi kaza kaza ka je jiga da makon akwai shi wa'annan ne suke farka yanzu saboda haka ne ya zo kuma maganar matashi ko magana mata ba ne ba sai ga wani ba ne ba mun ai mun yi muke an gani an ga kuma matasan kuma an gani daga da shawarar obasanjo ta kafa sabuwar rundunar siyasa domin sauya alkiblar shugabancin demokradiyya a najeriya kuwa ko da yake tsohon ministan harkokin wajen na najeriya ya amince cewa dagulewar al'amuran mulki ne suka sabbaba waɗannan kiraye-kiraye amma sabuwar rundunar ba za ta kasance mafita ba lokacin da ake cewa pdp tun bara ya ce kaza kaza kaza na bar pdp lokacin da ya bar pdp ya bar ta ya bar bai goyi bayan buhari ba saboda haka ni a lokacin dama na ce ba in zane na pdp shi pdp shugaban sai kar takwas ya eh, fi shi batta na ce ba in zane don muka sai na san halin abin da ke dan adam mutum ne mai gaggawa ya tafi ya bi buhari yanzu ya zo ya ce kuma abin ba zai ba magana wani bangaren da sadu fol kaza kaza baya cikin tsarin siyasata don magana ne ina za ka je a rayuwa inda ce ba kalubale ka tiyara ko a gidanka kai akwai kalubale kasan nan kasa ce mai tarihi mai alfarma daga Allah ta ko'ina akan ne'imominta illa shi ne mafanci shi me yake kawo koma baya Alhaji Sulalami da kenan tsohon ministan harkokin waje na Najeriya wanda ke neman jam'iyyar PDP ta bashi takarar shugabancin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya